Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da laraba 20 ga watan Mayu na shekarar 2020 wanda ya daidai da 27 ga watan Ramadana na shekarar 1441. Muhammad Hafiz Baballa tare da Aisha Ma'az da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Aisha da kanin labarai. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira a kai wa ƙasashen afirka ɗauki a wani ɓangare mai mahimmanci na yakar annobar coronavirus da alamu za a jinkirta bikin bada lambar yabo mafi mahimmanci ta shekara mai zuwa saboda rashin fitar da wasu shirye-shirye a kan lokaci a sanadiyar coronavirus sama da mutane miliyan biyar ne suka fito kaɗa kuri'arsu a burundi yayin da ƙasar take fama da annobar coronavirus kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a najeriya za a fara sauraron kararraki ta yanar gizo to me wasu 'yan kasar suke cewa gane da wannan batu sadarwarmu ba ta kai wannan matakin da za a iya irin abubuwa a kan yanar gizo ba kana wurin ma a gaban ka an zalunce ka to kuma ina ga a cewa ta yanar gizo za a saurari shari'a da haka kuma za ku ji an kama 'yan kasashen waje masu haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a najeriya to kuma masana harkar ma'adanai a ƙasar ke cewa ta ce da ta wancan kalar da al'amarin tun lokacin da Allah ya hore mana idan mai buɗe maka ga mun fetur hatta noma a ya wahala sannan muna tafa da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa daga bisani muna tafa da shirin falalar watan Ramadan sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a kai wa kasashen Afirka doki a wani bangare mai mahimmanci na yakar annobar coronavirus. Yana mai cewa akwai buƙatar kasashen duniya su ɗau wannan matakin ƙarfafa tsarin lafiya da rarraba abinci tare da kiyaye matsalar fatara a nahiyar. A jiya Laraba, Guterres ya yaba wa kasashen Afirka da ƙungiyar kasashen Afirka ta AU akan yadda suka ɗauki matakan killace jama'a da rufe kan iyakoki da kuma tabbatar da aiki tare a nahiyar domin dakile yaduwar kwayar cutar sai dai ya ce annobar tana barazana ga bunƙasar nahiyar afirka da ke ganin zai tsananta rashin wato da ke ganin zai tsananta rashin daidaito ƙarin matsalar yunwa rashin abinci mai gina jiki da raunin kamuwa da cututtuka baya ga yin kira ga ƙasashen duniya su tallafa wa nahiyar guterres ya kuma yi kira ga kasashen afirka da su tabbatar da rigakafin cutar na bai daya ga dukkan kasashen nan gaba kuma akan farashi mai rahusa cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta afirka ta ce covid-19 ta kashe sama da mutane 2,800 kasashen da cutar ta fi kamari a nahiyar sun hada da afirka ta kudu misra algeria morocco da najeriya da alamu za a jinkirta bikin ba da lambar yabo mafi muhimmanci ta shekara mai zuwa saboda rashin fitar da wasu shirye-shirye a kan lokaci sanadiyar annobar coronavirus wani labari da aka fitar jiya talata a wata mujallar shakatawa an ruwaito wani da ba a bayyana sunansa ba yana cewa watakila a ɗage bikin da ake gudanarwa shekara-shekara wadda aka shirya yaɗawa ranar 28 ga watan fabrairu ta gidan talabijin na abc tv amma wata majiya na cewa ba a bayyana dukkan bayanan da aka shirya ba ƙarƙashin dokokin ƙungiyar da ke ɗaukar nauyin bayar da lambar yabon dole ne sai an fitar da fim kamar yadda aka saba ta gidan sinima kafin ranar 31 ga watan disamba idan ana son tantance fim kan lambar yabo ta oscar amma an rufe dubban gidajen sinima saboda annobar coronavirus yawancin fina-finai ba su samu an fitar da su ba kamar yadda aka saba sai dai ta yanar gizo kamar shafin netflix wadda ke neman kungiyar ta sauya ka'idojinta wajen baiwa fina-finanta damar shiga wannan gasa kasuwannin nahiyar asiya a yau laraba sun kasance a gauraye yayin da aka fara yakinin samar da rigakafin cutar coronavirus da aka yi a farkon makon nan ya soma dishashewa. kasuwar niki a birnin tokyo ya daga sama da maki 162 wanda ke nufin ya haura da digo bakwai yayin da kamfanonin S&P da DAX na Sydney, Kospi Asul da SEC da ke Taiwan suka ci ribar kashi digo hudu cikin ɗari da la'asariyar yau. Kasuwannin Hong Kong da Shanghai kuwa sun dan faɗi a yau. haka nan ma kasuwannin kasashen turai sun ɗanyi nauyi a farkon buɗe kasuwanci a yau laraba inda kamfanin ftse da ke london da dax a frankfurt gaba daya suka yi kasa da kashi digo hudu yayin da cac 40 da ke paris ya kasance cikin mafi munin yanayi inda ya yi kasa da digo tara kasuwannin duniya a farkon makon nan sun dan tashi bayan wani kamfanin sarrafa rigakafin da ke amurka ya bayyana nasara a soma gwajin rigakafin cutar coronavirus da suka gudanar akan wani rukunin mutane kalilan kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu a najeriya tun bayan ambata shirin fara sauraron shari'a ta yanar gizo da babbar kotun tarayya ta bakin mai shari'a john tsoho ta ayyana tare da fitar da sabbin ka'idojin aiki 'yan kasar sun fara fashin baki a kan yiwuwar aiwatar da wannan tsari na zaman kotu ta yanar gizo la'akari da yadda ake samun jikiri a zaman kotu na gar da gar ga rahoton da wakiliyar halima abdur'auk ta aiko mana Babbar kotun tarayyar Najeriya ta ayyana sabbin ka'idojin sauraron shari'a ta yanar gizo sakamakon yadda annobar Corona Virus ta tilasta wa kasashen duniya gudanar da sauyi a dukkanin bangarorin rayuwa. Waɗannan sabbin ka'idojin aiki da suka kunshi neman amincewar bangarori da ake tuhuma da lauyoyinsu kafin shari'a ba wa mai shari'a damar sauraron ƙararraki tara a rana sun fara aiki ne a ranar 18 ga watan Mayun da muke ciki. Shugaban tsangayar koyar da aikin lauya na jami'ar nal da ke birnin abuja farfesa shehu abdullahi zuru ya ce akwai matsala tattare da sauraron shari'a ta yanar gizo saboda rashin tanadi a ƙarƙashin doka tun farko eto eh um, a ganin gaskiya akwai matsala game da haka uh, domin a shari'ance ba a yi irin wannan tanadin ba na farko kenan ya zaka saurari shaidu ta yanar gizo sannan wanda tabbaci kake da cewa wanda kake ɗaukan shaidun ainihi shine uh, yake magana domin domin ana maganar yanar gizo akwai mishkila tattare da al'amarin. A wani bangare kuma wani fitaccen ɗan jarida kuma ɗan kasuwa Mangada Sha'aibu ya danganta batun yin shari'a a yanar gizo da cewa. Kada kowa dai ne cewa Najeriya tana har yanzu tana da saura kwarai da gaske wajen ci gaban harkokin kimiyya ta zamani. Ba na zaton mun kai ci gaban da za a rinka yin shari'o'i a yanar gizo. Amma duk da haka kuma ba na jin cewa wai don ba mu kai wannan gayar kai din ba cewa ba daidai ba ne yana da kyau a fara eh, a gwada a gani amma dai na san da zai yiwu da ma'aikatar shari'a kamin ta fara wannan shiri wato ta yi ma alkalai da ma'aikatan kotuna eh, horo na musamman domin kada a fitacciyar lauya barista Halima Yusuf ta bayyana cewa gudanar da ayyukan shari'a ta yanar gizo zai taimaka wajen kammala aiki a kan lokaci. Ani da ayyuka ɗin da yanar gizo-gizon yana kawo saurin kammala ayyuka fiye da yin su a hannu. Hmm. Alal misali idan kamar yanzu mu ma'aikata shari'a za ki ga ki memo ki rubuta ki printing in je in kai registry sannan su tura mata to a registry nan zaki ga an tara file kafin a shigar da shi ma shugaban gaba daya kazalika wani fitaccen dan kasuwa kuma tsohon dan takarar gwamna a karkashin inuwar jam'iyyar NPM Mustapha Balagetso cewa yi batun gudanar da shari'a ta yanar gizo ba zai ciyar da kasar nan gaba ba to ni da nawa ra'ayin wannan ba zai ciyar da kasar nan gaba ba na farko hanyar sadarwar mu ba ta kai wannan matakin da za a iya irin abu abubuwa a kan yanar gizo ba kana wurin ma a gaban ka an zalunce ka to kuma ina ga a cewa ta yanar gizo za a saurari shari'a da sauransu ana dai ci gaba da tafka muhawara akan wannan batu a matakai daban-daban inda wasu 'yan kasar ke marawa matakin baya kuma wasu ke yin watsi da matakin halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulra'uf yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya sama da masu zaɓe miliyan biyar ne suka fito kaɗa ƙuri'a a burundi da ke gabashin afirka domin zaɓen sabon shugaban da zai gaji da ɗaɗɗen shugaban ƙasa pierre nkurunziza Nkurunziza zai sauka daga mulkin kasar bayan kwashe shekaru goma sha biyar akan wannan kujera inda shekaru biyar na ƙarshe suka kasance tattare da tashe-tashen hankula bayan da ya yi yunkurin zarcewa a wa'adi na uku abin da ya wa sama da 'yan kasar dubu ɗari uku gujewa daga kasar mai fama da talauci wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana da cewa dakarun gwamnati sun auna ɗaruruwan mutane da aka kashe a lokacin rikicin zargin da burundi ta musanta 'yan takara bakwai ne suke fafatawa a zaben na wanda zai gaji nkurunziza ciki hada tsohon janar din kasar everest inda shimiye da kuma babban shugaban adawa a gafan ruwasa ana kuma gudanar da zaben na yau a yayin da burundi ke fama da barkewar annobar coronavirus inda take da mutane 24 da suke da cutar da mutuwar mutum daya tilo daga cikin 'yan kasar da ke da yawan mutane miliyan goma sha ɗaya yau laraba shugabar kasar taiwan tsayin wen ta sha alwashin kara matakan tsaron kasar biyo bayan wasu jerin barazana da bata saba gani ba daga daɗaɗɗiyar abokiyar hamayyar ta cana kasar cana da ita ce ke da dakaru na uku mafi karfi a fadin duniya ita kuma taiwan tana ta 26 cikin jeri a kundin ajiye bayanai a duniya sojojin china pla na shirin gudanar da wani atisaye a tekun kudancin china wadda ake ganin suna kokarin shirin mamaye wasu kananan tsibirai da ke karkashin ikon taiwan a cewar masu fashin baki da rahotannin kafafen labaran asiya shi dai wannan tsibiri yana zaune ne a wani waje mai mahimmanci tsakanin arewa maso gabashi da kudu maso gabashin yankin asiya yanzu haka dai dogarawan ruwan taiwan na kula da ɗaya daga cikinsu. su gaida Aisha Ma'azu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A Najeriya an ƙara samun ƙaruwar haƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Hakan ya biyo bayan watsi da ƙasar ta yi da harkar ma'adanai saboda ta samu man fetur jim kaɗan da samun 'yancin kai. wakilin musani shu'aibu malumfashi ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana galibi waɗanda ke gudanar da haƙar ma'adinai 'yan ƙasashen waje ne ciki har da 'ya'yan makota na afirka ta yamma hakan kuwa yana da nasaba ganin cewa farashin kasuwar man fetur ya yi mummunan faɗuwa sabili da annobar cutar coronavirus wato covid-19 wacce ta karya tattalin arzikin duniya wanda kuma ya shafi man fetur ɗin da najeriya take dogaro da shi don samun kuɗaɗen shiga na ɓaddawa saboda haka mahukuntan najeriya suka fara mai da hankali ga batun ma'adinai lamarin da ya kai ga kame 'yan kasashen waje su goma sha tara. Sha bakwai daga cikin waɗanda ake tsare da su an kama su ne a jihar Oshin da ke kudu maso yammacin Najeriya. Sauran mutanen biyu Canisawa ne su ma kuma an kama su ne a Bukuyu da ke karamar hukumar mulki ta Anka a jihar Zamfara a yankin arewa maso yammacin Najeriya. To dan jin cikakken bayani ya sanya na garzaya gusau hedkwatar jihar Zamfara inda na zanta da kwamishinan 'yan sanda na jihar CP Usman na koko. Mun kama mutum biyu kuma kamun ya amfani don ta hannunsu mun ka kara samun labarin akwai 'yan kasar waje akwai 'yan burkina faso su ɗaruruwa ai akwai wani mutum a wani gari da ake kira nasara burkullu ashe ba su mafaka ka balle gidan don sun ki su buɗe mun ka tarar da su duk kayan aikin zinari kowane iri da kasai na'urori ne rubobi ne duk mun same su a wannan wuri. shin me ke dalilin da ya sa baki 'yan kasar waje suka raja'a ga haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba na tuntuɓi dr awal abdulsalam kwararre kuma shugaban sashen nazarin tarihin ƙasa da ma'adinai na jami'ar jihar kaduna gwamnati ce da ta wance kalar da al'amarin tun lokacin da allah ya hore mana idan bai buɗe maka ga mun fetur hatta noma ai ya wahala shi kuma batun shigowar mutane musamman 'yan kasan china da wasu kasashen afirka da suke shigowa za ka alakanta abin da abu uku na farko yana tabbatar maka da rashin tsaronmu yadda za a yi har mutum ya shigo daga wata ƙasa ya shiga wani ƙauye ya je ya haƙi wani abu na biyu yana tabbatar maka da harkar cin hanci da ta katutu na uku yana tabbatar maka da ban ma daraja arzikin da allah ya mana ba Hakar ma'adanai dai yana gurɓata muhalli. An yi hakan ko ba ba zai shafi mazauna ƙauyukan da ke kusa da inda ake ƙasa ba? Ma'adanan nan da ke karkashin ƙasa sukan zo tattare da wani irin cutarwa. musamman ko daina na a turance da ake cewa na radiation eh. wanda baka gani amma abin na iya illata maka jikinka sannan kuma yana iya tohowa da wanda ma ana iya gani ko a taba ya illata akwai ma'adanin da in zaka je ɗauko shi sai ka kara kanka so gada da a ce gwamnatin ta mai da hankali akan al'amarin an ilmantar da mutanen sannan kuma sun yi akan tsari ya zama duk wanda zai je ya haƙi ma'adani sai ya samu lasinsa. Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka daga Bukuyu, jihar Zamfara a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. makonni biyu da suka wuce muka fara tattaunawa akan dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai mata kafin mu karkara shirin a yau za mu ɗan yi waiwaye akan wasu muhimman batutuwa da muka tattauna a cikin wannan maudu'i. daga cikin abin da muka tattauna a makon farko game da wasu matsalolin da ke wakana tsakanin bangarorin biyu. Yayin da malamai maza suke tafiyar da ɗalibansu ba haka mata suke yi ba. Idan mata suka zo ba za su tafi jiki da ɗaliban malamai mata ba ta kusan mana fuskar ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su take da ƙarfi an muka tambaye su ko su gwale mu ko kuma su mana mutunci amma malamai maza har so muke muga sun ci wata duba za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai babu wani abin na tsakanin na da su amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in sai laifi hmm. to gaba ɗaya za ta haɗa da a makon jiya kuma mun taɓo kaɗan daga cikin yadda kyautayi tsakanin malamai da ɗalibai mata zai iya ciyar da al'umma gaba. Inda yake taimaka mana shi ne kinga sannan zai iya janye miki hankali a yayin da ke cikin wannan jarabawar ki dan kawai yanzu na to amma cikin ikon Allah ta karɓe dan ta kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi don kar ma yi miki hayaniya idane ki yi miki hankali to wannan nuna mana kulawar da take tun akan mutum kafin ma mu kai da yin aure ma yi da muka ba ta dan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ganin kamar uwa sai ta karɓi da to wannan yana taimaka mana kwarai sannan ta in ta fuska kuma da yake amfana gare mu mhm. kuma yake a sake din mu ga zuciyoyin mu shine ta ƙara ba ƴaƴa mata kwarin gwiwa aure a ce baya hana karatu a ce yin iyali ba zai hana karatu ba mhm. wannan zai ƙara sawa mata da suke gida mhm. zai a sake din mu direct ne mu ƙara da ƙara wa mata ƴan uwan kwarin gwiwa da suke gida a ashe kina da aure za ki karatu domin malaman da a wurin su To a yau za mu yi ƙoƙarin taɓo kaɗan daga cikin yadda mata za su iya samun maslaha tsakaninsu tare da bakin namu Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad. A samu tangarda, to a matsayin na malama da ta riga ta shekaru 20 a duniya. Mm. ko goma sha mm. ki ce za ki fara ba ta tarbiya bayan ita already ya riga ya bushe Ko gaskiya dole za a rika samun kalubale kala kala anan kan kiran da zan shi ne tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai mm. a hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya tsagira ya shigo makaranta to shine sai ya zama na sai a haɗa hannu biyu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira shi open day mm-hmm. malaman su je ɗaliban um, iyayen ɗalibai kai su je su gaya musu ga matsalolin ƴaƴansu. Haka. Don me saboda idan ma ɗan baya ɗabi'a da gida a yi ƙoƙari a seta ya fito waje yake. Kamar a secondary school kenan. A gida ma to da Allah seta. Mm. A secondary school kenan ko? Yawwa da primary. Da primary. Amma idan ya riga shi da ƴan jami'a. Eh. Aikin da ido ta ya riga ya gama kan garewa kenan. Mm. Ikan ya riga ya gama bushewa. Ki lankwasa shi ma a wannan gurin bai zo ba. Sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne idan ya tsallaka wannan doka to dole makaranta ta san hukunci a kansa mm. despite shi ko ɗan wani ne haka to dole sai an haɗa hannu bangare ɗaya ba zai iya yin ba to ina ga batun kuntatawa ake yawan korafin cewa suna wa mata ya kamata a nemi haɗin kan hukumar makaranta ne? Mm, gaskiya tun da aka ciwon ciwon ya mace na ya mace ne eh. mata su ya fi cancanta mace da lamarin idan za a samu mata masu adalci irin wacce na baki misalin ta a baya da miki bayani mm. idan har irin su ne za su shugabanci wurin to su ya fi cancanta ta zauna a gurin. Ke da kike malama yaya mu'amalar ki take kasancewa da misali ɗalibai akwai masu niki irin wannan a wasu irin matakai kike ɗauka kuma wasu nasarori wannan matakan da kika ɗauka suka cimma. Gaskiya muna magana ne na a karan kaina nakan mu'amalanci ɗalibai na tamkar cewar ɗalibi da malama ma'ana ko a fuskata na kan nuna musu ba wasa muka fito yi ba kun fito karatu ne na fito ni kuma na yi aiki to ya tsaya a tsari din shi ina nuna maka koda akan fuskata cewar mu mutunta junanmu ba na son na keta ki ke ma karki ki keta mhm. tsakanin mu malama ina kwana a ina gajiya a wannan bebin ki ne kin haihu ne to Allah ya raya Allah ya raya mun ka kama ma mu ganki a yaro ki barkalla kula da shi a kai ki shigo min da yaro guri kaza kin ga zai je ya saki kaza to a sakin kin gane ina eh, mhm. to kula da shi sosai mhm. ko kira mai rainin shi yaron ki yana kuka zai shiga da shi aji ma sometimes suna individual zan ji yaro yana kuka zan fita wajen ɗauko yaron da rani mai rene mai tabawa ni ce na waye ta ce na tun ce a take attending shi in ta gama attending din shi sai in ce to zan kara miki tayin kaza suka goma su gama exam din su fita amma ita zan kara mata extra time mm-hmm. saboda ta tsaya ta yi breastfeeding yaran ta mm-hmm. to ina cikin ta tamkar malama tamkar yar uwa mm-hmm. sometimes kuma kamar uwa to uh, hajiya sadiya daga shi ne sai zai taimakawa ɗaliban mata To Hajiya Sadiya wace irin kira zaki wa 'yan uwanmu mata daga malaman har ɗaliban? To kira da zan yi ne dole ya zama sai an yi haƙuri da juna dole kuma a gyara malamai ku san ku na malamai ku san abin da ya dace ko kuma ɗalibai dole ku kwantar da kai su yi biyayya ku nuna fa malaman nan a matsayin iyaye suke inda addini ma ya ce ku girmama waɗanda kuke neman ilimi a gurin sannan kuma su ma waɗanda suke koyar da ku ilimin su ma su girmama ku dole sai an girmama juna an cire komai ba komai ba sannan an mai da kai an san me ake yi an san shi karatu nan ana yin su ne saboda cimma wani buri na rayuwa da mata za a ce yan ma sun ba da wata gudunmawa ga yan uwansu mata sannan kuma ga al'umma tun da ilmantar da mace ɗaya kamar ka ilmantar da al'umma ne ita mace uwa ce ta al'umma yawa tarbiyya daga wurin su take farawa ko ba ce ko a misali ba a ce kin fita kin yi aiki ba a cikin gida ma ɗalibai su girmama malamai sannan kuma dole a cikin malamai da ɗalibai dole sai an zauna an gyara mata wai ɗalibai kan malamai ta wani jigo ne na rayuwa da za su tsira su akan wani digire da za a ce sun cimma burinsu a rayuwa sannan su ma malamai su ɗauka ɗalibai ta kamar ƴaƴa ne sannan kuma duk wani ilimi da za su za su duk wani abu da za su zama a rayuwa su ma suna da nasu fahimtar cin da na samu na lada ko aka haka to anan za mu yi sallama da ku masu sauraro sai a kasance da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin ciwon mace a madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'asala. gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Yusuf Mega mai gombawa. Ya ce Assalam muryar Amurka VOA bani dama in mika ta'aziyata ga wakilin VOA Hausa na Abuja wato Nasiru Adamu El Hikaya bisa rasuwar mahaifinsa wanda aka yi jana'iza a birnin Gombe. Ana addu'ar Allah ya ji kanshi da rahama amin. Sai sako daga Alhaji Haruna Bibi Watar Masuwa ya ce kamar yadda wannan watan na Ramadana mai albarka yake mana ban kwana to Allah ya sa mun dace da dukkan alkhairin da ya zo mana da su. Sakonmu na gaba ya fi fito daga Abubakar Salisu ya ce, Allah Ubangiji muna roƙonka da sunayenka masu tsarki kawo mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus a faɗin duniya baki ɗaya amin. Daga nan sai saƙon Aisha matar Husaini Dangote Karasuwa ta ce salam VOA Hausa ya Allah muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya daga kawo mana sauƙin wannan matsaloli da muke fuskanta kamar su 'yan Boko Haram da faɗa da kuma annobar cutar coronavirus da ta gigita al'ummar duniya. Sai saƙon Umar Adamu ya ce muryar Amurka hakika matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na ƙara sati biyu na zaman gida a Kano samsam bai dace ba ganin yadda mutane musamman talaukawa ke shan bakar wahala sakamakon rashin samun sukunin neman kuɗi ta yadda za su iya gudanar da rayuwarsu cikin natsuwa. Wani abin takaici shine babu wani ci gaba a zo a gani da gwamnatin ke samu game da wannan cuta ta COVID-19. Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Kano Maida da Sanusi Mai Maida suka ce fatan alheri a gare ku VOA Hausa. A yau mun shigo filin ne da yin addu'ar mu Allah ya kawo mana ƙarshen cutar coronavirus amin. Ganin yadda ake sanya mana takunkumi wanda bin doka da oda tamkar kwana da yunwa. A gaida Binta S. Yaro, kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga Malam da falalar watan Ramadan. sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zara tilbidiya wai ikamata sunna muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wata mai albarka ya zama sanadi da kuma dalili na warware dukkan matsaloli da al'umman musulmi na najeriya suka samu kansu a ciki domin ba su kaɗai ba a haddasa sauran musulmin duniya baki ɗaya. domin wata ne mai albarka wanda a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wannan wata na ramadan cikinsa Allah ya saukar da littafinsa na alkur'ani mai girma wata ne mai albarka wanda a ciki aka saukar da alkur'ani mai girma bayan nan cikin watan akwai wani dare mai albarka bayan ramadan din dukkaninsa albarka ne sannan kuma akwai dare guda wanda cikin wannan daren ya fi dare na wata dubu shine lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr can Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin mun saukar da wannan littafin alqur'ani a daren lailatul qadri Allah ya saukar da shi jumla gaba ɗaya Qur'ani aka saukar da shi cikin watan Ramadan a wannan dare mai albarka sannan kuma a cikin shekaru 23 na manzon Allah da yayi a raye aka saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan duk lokacin da wani abu ya faru don haka a sai idan Ramadan ya zo sai manzon Allah ya ajiye dukkanin abin da ya shafi komai na karantarwa sai ya koma wa littafin Allah alkur'ani mai girma mala'ika jibrilu da kansa yakan zo manzon Allah su yi tushi da darasi na alkur'ani manzon Allah ya fi kowa sauri wurin tallafawa da taimakawa ya fi ma iska da aka sako sauri wurin ce da dukiya yanzu kuma sai takatattun labaran duniya A takaice babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a kaiwa kasashen Afirka ɗauki a wani bangare mai mahimmanci na yakar annobar coronavirus. Yana mai cewa akwai buƙatar kasashen duniya su ɗau wannan matakin ƙarfafa tsarin lafiya da rarraba abinci tare da kiyaye matsalar fatara a nahiyar. A jiya Laraba, Guterres ya yaba wa kasashen Afirka da kungiyar kasashen Afirka ta AU akan yadda suka dauki matakan killace jama'a da rufe kan iyakoki da kuma tabbatar da aiki tare a nahiyar domin daƙile yaduwar kwayar cutar. Da alamu za a jinkirta bikin ba da lambar yabo mafi mahimmanci ta shekara mai zuwa saboda rashin fitar da wasu shirye-shirye akan lokaci sanadiyar annobar coronavirus. wani labari da aka fitar jiya talata a wata mujallar shakatawa an ruwaito wani da ba a bayyana sunansa ba yana cewa watakila a ɗage bikin da ake gudanarwa na shekara-shekara wadda aka shirya yadawa ranar 28 ga watan fabrairu ta gidan talabijin na abc tv masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci kafin sallama ga sakon taya murna ga jarumin da alhaji shehu hassan kano akan samun karuwa ta haihuwar 'ya mace wacce aka raɗa suna fatima da safiyar yau laraba allah ya raya ta kuma ya sa ta amfani iyaye da al'umma baki ɗaya amin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman ma aisha ma'azu da ta karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballa da na shirya kuma na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare.